Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lado ne tare da Aisha Tusula maka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga shugabannin tsaron ƙasar da sai murabus daga mukamansu. Bisa la'akari da matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar. Za kuma ku ji martanin da fadin shugaban Najeriya ta mayar a wata sanarwa da ta fitar. Muna kuma tafi da rahoto na musamman daga jihar Niger da kuma labarin wasanni duk a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da sama da miliyan goma sha da bakwai da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu dubu ɗari shida da goma a nan Amurka. Masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Magungunan gwaji guda biyu da aka samu ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin jami'ar oxford ta Birtaniya da kamfanin sarrafa magunguna na AstraZeneca da wanda kamfanin ƙasar China CanSino Biologies ta samar sun samar da garkuwa mai ƙarfi a jikin ɗan adam a gwajin da aka yi a cewar mujallar Lancet ta Birtaniya da ta wallafa wasu bayanan bincike na gwajin jiya Litinin. a halin da ake ciki a jiya litinin kamfanin sarrafa magunguna na amurka pfizer da takwararta ta jamus biontech su ma suka sanar da ci gaba da aka samu a sarrafa nasu rigakafin rigakafin da kamfanin na haɗin gwiwa na oxford da astrazeneca ya fi samun kulawa sosai yayin da kamfanin ya sa hannu a yarjejeniyar samar da maganin ga gwamnatoci da dama da zarar an amince da ingancinsa kuma aka bashi izini kamfanin ya sha alwashin samar da rigakafin miliyan biyu na maganin A cewar jaridar New York Times, an gwada maganin akan 'yan sa kai mutum dubu goma a Birtaniya da Brazil da Afirka ta kudu. Akwai kuma dubu talatin a nan Amurka da ake sa ran gwajin maganin da su mako mai zuwa. Waɗannan bayanai na jiya Litinin na zuwa ne mako guda bayan da kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Modema ya sanar da cewa masu bincike a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa sun samar da wani ingantaccen magani da ke matakin gwaji na ƙarshe duk da cewa yana da alamun illa kaɗan kasala ciwon kai da jiki. A halin da ake ciki kuma, shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun cimma yarjejeniya ta kashe dalar Amurka triliyan biyu da digo ɗaya a matsayin kasafin kuɗin tallafin annobar coronavirus. Yarjejeniyar ta hada da dalar Amurka biliyan 857 da za a bayar a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi galabaita sanadiyar coronavirus. an cimma wannan matsaya ne bayan da aka kwashe kwanaki hudu ana tattaunawa fiye da yadda aka yi zato abin da ya fi daukan hankali shine rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin kasashen da suka fi arziki da ke arewacin nahiyar da suka hada da netherlands da austria da suka nemi a rage ainihin kasafin kudin na dalar amurka biliyan 572 tare da gindaya sharuɗa masu tsauri na kashe su a waje ɗaya kuma spain da italiya sun bukaci da a sassauta sharuɗan tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar sudan umar albashir zai gurfana a gaban kotu a gobe laraba a khartoum bisa tuhumarsa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi kan mulki shekaru talatin da suka wuce. tsohon shugaban kasar na sudan wanda aka sauke daga mulki a watan afrilun bara biyo bayan zanga-zangar kin jinin gwamnatinsa faɗin kasar ka iya fuskantar kisa idan aka tabbatar da laifin da ake zarginsa an ɗage sauraron ƙaran ne na yau talata kafin a fara kiran shaidu domin a tabbatar da ba da tazara yayin zaman na kotu wanda zai karbi lauyoyin waɗanda ake tuhuma da iyalai masu ƙara a cewar zain al-abidin muhammad ɗaya daga cikin lauyoyin albashir wannan shari'a na zuwa ne yayin da gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar ta ƙaddamar da sababbin tsare-tsare domin neman karbuwa a ƙasashen duniya ƙasar ta sudan ta yi alkawarin mika albashir ga kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka inda zai amsa laifukan tuhumar laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da ya danganci faɗan dafur a shekara ta dubu biyu da uku. akalla mutum dubu ɗari uku ne suka mutu yayin wannan rikici kuma miliyoyi suka rasa matsuguni. A yau talata ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin ƙasa waɗanda za su mai da hankali kan iyalai masu aiki yayin da yake gangamin neman zaben ƙasa da kwanaki ɗari gabanin masu zaɓe su yanke shawarar wanda za su zaɓa tsakaninsa da shugaba Donald Trump. Kwamitin yakin neman zaben Joe Biden ya ce zai yi bayanin yadda kudurin nasa zai samar da rukunin kwararrun ma'aikata masu ba da kyakkyawar kulawa wanda suka dace da karni na 21 da kuma na ilimi daga cikin shirinsa na farfado da da tattalin arzikin Amurka mai taken Build Back Better. zaɓukan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa Biden na gaba da Trump ciki har da wata ƙididdiga da Reuters ya gabatar kan mutanen da suka yi rajistan zaɓe ta intanet wanda ya bayyana Biden na gaba da Trump da maki goma cikin ɗari. Ɗan takarar democrat din ya ba da cikakken bayanin wasu sassan kudurinsa na farfado da tattalin arzikinsa a yayin da yake sukan shirin trump game da yadda yake tafi da al'amuran tattalin arzikin ƙasar. Trump ya mai da martani tare da bayyana kansa a matsayin ɗan takara mafi cancanta da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ya kuma bayyana Biden da cewa ba shi da ƙwarewa da ake bukata. Tun a farkon watan nan, Biden ya bayyana shirin samar da kamfanonin kere-kere da zai ci dala biliyan 700 wanda ya ce zai samar da sababbin ayyukan yi miliyan biyar da zai taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi da ke dada ta'azzara a wannan lokaci na annoba. Bayan jinkirin watanni hudu sakamakon annobar coronavirus za a fara kakar wasan zarin ruga mafi girma a ranar Alhamis tare da jadawalin wasanni sittin. da za a fafata a filayen wasannin Amurka. Yayin da masoya wasan da dama suke farin cikin dawowar wasar da aka yi wa lakabi da National First Time. Akwai kuma damuwa game da batun dacewar fara wannan babbar kakar wasa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da samun hauhawar sababbin kamuwa da coronavirus inda da dama daga ciki inda lamarin ya fi kamari suka kasance wuraren da 'yan kungiyar wasan suke zaune. daga cikin jihohi goma mafi yawan alkalman sababbin kamuwa da cutar a makon da ya gabata sun hada da florida arizona georgia texas da california inda gaba daya kungiyoyin wasa goma sha ɗaya daga cikin talatin suke zaune ana sa ran cewa daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa dr anthony fauci wanda 'yan kwanakin nan ake yawan ganin shi sanye da takunkumin rufe baki da hanci mai tambarin nationals shi zai jefa kwallon bukin bude wasar a washington yayin da masu kare kambun zakarin gasar ta duniya wato kungiyar washington nationals za ta karbi bankuncin 'yan wasan new york yankees a wasan farko. a gaida aishatu sule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a najeriya majalisar dattawa ce ta bukaci shugabannin hukumomin tsaro na kasar su sauka daga mukamansu saboda ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a kasar majalisar ta cimma wannan matsaya ne bayan da sanata muhammad ali ndume ya gabatar da ƙudurin nuna damuwarsa kan rahoton kashe sojoji 42 da kuma murabus ɗin sojoji sama da 365 da aka ce sun yi da kansu amma a wata zantawa ta musamman da sanata ali indume ya yi da wakilin sashen hausa madina dauda ya ce kudurinsa bai ce shugabannin su sauka daga mukaminsu ba shi ya nemi gwamnati ta maza maza ne ta ba sojojin kasar makamai domin su yi aikin da ya kamace su Gaye da hirar tasu ta kasance su wayannan sojojinmu suna da matsaloli wanda ba a maganta su ba musamman yawansu bai isa ba kayan aiki ba su da shi wayansu kuma abin nan eh, eh, wato kudaden su ma da suke bukata don su yi aikin yau da kullum din nan ma akwai matsala a cikin Eh, samun wayannan kudaden amma ku yan jarida kullum magana za ku yi magana eh, shugabannin hafsan hafsashe ni ban kawo wannan maganan a abin nan ba ni abin da ya dame ni a cikin da aka kashe sojoji arba'in da biyu wannan babu ban soja a ciki banda da major da captain da kuma lieutenant din nan sauran mu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki ba shugaban kasa wanda shine shugaban jami'an tsaro na kasan gaba daya ake cewa cnc shugaban kasa taba zuwa bakin madaga ne ko so daya ko kuma su wayannan da suke cewa ake cewa su ne shugabanni din ai ba su ne suke yakin ba menene damuwar mutane mu me ya za a kawo wannan abu zuwa karshe shine magana to ana ganin kamar fito da mu cikin wannan kangi na hannunsu domin su ke shugabantar abin ni maganan shugabanci din na hafsan sojoji ko kuma abin nan ba maganan da ni dan majalisa zan yi akai ba don ba hurumi na bane amma magana da yake hurumina shine magana da yake gaya miki a wakilan jama'a da hadda wayanda suka rasa rayukansu da ko kuma wayanda suke rasa rayukansu da kuma a zaman chairman na ami a majalisar dattawa hakina shine in duba abin da suke yi kudaden da aka ba su yaya suka yi amfani da shi amma ba wai yanzu a ce ai ka harba target baka samu ba wannan ba aiki na bane ko kuma a ce arsashin da kai amfani da shi maimakon kai amfani da arsashi biyar kai amfani da hamsin wannan ba aiki na bane ko kuma in ce ga yadda za ku yi yaki nan wannan ma ba aiki na bane amma shin menene damuwansu ina ne ake da matsala me yasa ba sa samun nasara a cikin wannan ko kuma ba su kawo karshen wannan abun ba kuma a bayyane ne ba kayan aiki ba yawan sojoji kuma kudaden su ma ba a basu a lokaci yanzu muna cikin shekara na rabi sai la sati mai zuwa ne aka basu rabin kuɗin kasafin na budget na shekara nan duk ta za a yi irin wannan aikin kuna magana ba maganan buratai maganan ko Sadik ko wani abin nan bane no mun yi ne yake faruwa me ne dalilin da yanzu kamar yanzu mutanen sun kama hanyar da yamma za su je aka aka afka masu me yasa da me ne da za a yi da wannan abin ba zai faru ba kamar yadda ce da akwai drone yanzu suna da shi in za su je zuwa point A in sun tura drone nan da suke kasa ba za su gansu ba su kuma za su gansu don drone zai je kawo musu abin hotuna da movement na komi yake to in sun gani ba za su je wurin ba ko kuma za su je da shirin su alama shine wayannan abubuwan babu kuma shine abin da majalisar dattawa ta ce gwamnati ta ba sojoji kayan aikin da suke bukata tambaya ta distinguish cikin shekara goma sha ɗaya da ake yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar nan za a ce gaba ɗaya cikin shekarun nan ba a ba mutanen nan kayan aiki ba da me suka rika yi to. Hajiya da tsofaffin kayan aikin da suke da shi suke ta fama. Wallahi sojojin na in kin je bakin daga kin ga irin halin da suke zama. Wallahi ni kam ba zan iya zama a cikin wancan halin ba balle man sa ɗana a ciki. common tent common inda za su kwana abinci ana zuwa yanzu sojojinmu wani lokaci ana tafiya don abincin da ma ba a basu yadda aka saba aikin soja mu da muka tashi a bariki lokacin da iyayenmu suke abinan har ma lokacin da yakin ya kare inda ake deploy sojoji don su je su yi gadi ana kai musu abinci a wurin abinci da zafin amma yanzu sojoji suna zama a cikin trenches wanda ruwa yanzu kamar da daminan nan inda suke zama in kin je kin gani hajiya ba za ki yarda dan ke zauna a cikin wannan condition ba sanata ali induma kenan a tattaunawarsa da madina dauda to sai dai a wata yar gajeruwar sanarwa da ta fitar fadar shugaban najeriya ta mai da martani ga majalisar dattawan kasar dangane da kiran da ta yi na shugabannin tsaron kasar su sauka daga mukamansu abokin aiki na murtala faruk sanyinna ya ga wannan sanarwa ga kuma rahoton da ya haɗa mana sanarwar mai dauke da sa hannun kakakin shugaba buhari femi adeshina ta ce fadar ta sami labarin matsayar da majalisar ta cimma tana mai jaddada cewa batun nadi ko sallamar shugabannin rundunonin tsaron kasar batu ne da shugaba buhari kaɗai yake da hurumin yin abin da ya ga dama sanarwar ta kara da cewa a matsayinsa na babban kwamandan ɗaukacin dakarun kasar shugaba buhari yana zaɓa wa ƙasar abin da ya fi mata alheri ne a ko da yaushe kiran na majalisar da martanin na fadar shugaban kasa na zuwa ne kwana ɗaya bayan wata ganawar sirri da babban hafsan sojin kasar na najeriya laftanar janar tukur burata ya yi da shugaba buhari a jiya litinin a hirarsa da manema labarai bayan ganawar janar buratai ya ce hanyar da za a iya magance matsalar tsaro a kasar ita ce jama'a su rika baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen gudanar da ayyukansu abinda masu fashin baki suka fassara a matsayin ba da bayanan sirri sai dai rahotanni da dama sun sha nuna yadda jama'a da ma shugabannin unguwanni suke bayyana shakku wajen ba da bayanan sirri ga jami'an tsaro lura da yadda ake bi ana musu cune lamarin da wasu lokuta yakan sa har su rasa rayukansu. a gaida murtala faruk sanyina yanzu kuma ga mustapha nasiru batsari da rahotonsa na musamman Majalisar Dokokin Jihar Niger a Najeriya na ci gaba da yin binciken kwakwaf kan yadda kwamitin nan na yaƙi da yaduwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa. Ya ce ya kashe sama da naira miliyan 700 a yaƙi da yaduwar cutar corona a jihar. Majalisar dai bayan ta nuna rashin gamsuwa da yadda aka kashe waɗannan zunzurutun kuɗaɗe ta kuma baiwa gwamnatin jihar Niger wa'adin mako guda da ta raba kayan tallafi na abinci da wasu bayan Allah suka baiwa talakawan jihar a lokacin zaman kullan korona da ta ce har yanzu ba a raba waɗannan kaya ba suna nan jibge. Malik Madaki Bosu dan majalisar dokokin ne mai wakiltar karamar hukumar boso kuma shugaban wannan kwamiti na majalisar ya yi karin bayani an kashe kudin wannan eh duka wannan kudaden da aka kashe gina ai wannan miliyan 795 din shine kudin da suka kashe tun da aka fara wannan eh, aikin coronavirus nan a Niger state to yanzu ya rubuto muku kun gamsu da abin da ya rubuto magana mun gamsu bai taso ba to saboda bincike muke yi tsakani da Allah mun tar da abinci sosai masu yawa kuma mun ga gidansu su dai ba a raba su ba eh, mutane za su yi mamaki ga talakawa na bukata an yi zaman kullun nan kusan watanni uku me yasa kun bincika me yasa ba a raba wannan eh to ka ganin dai mun dai a sakani da Allah da muka je muka duba wannan wannan damuwa da kace mutane sun samu mu makaran kanmu mun samu saboda mun iya tambayan shi chairman na committee shi secretary na gwamnatin jihar Niger muka yi nuna masa ah, wanga abincin da aka ajiye su wasu suna lalacewa wasu kuma abu ne wanda suna da ranar expiring date kamar akwai ran da in ta kai ko mutu ya ci zai zama matsala a jikin mutum to menene dalili a ce wanga abun an ajiye su har zuwa wanga lokaci ba a raba shi ba to shi ma dai honorable shaibu liman iya mai wakiltar karamar hukumar silaja a majalisar kuma memba a wannan kwamiti ya yi karin haske akan matsayinsu dole maganan jimillan ma kuɗin da ma aka kashe dole sai in mun ci gaba da bincikenmu mun samu mun tattara duk hanyoyin da aka biya kashe kuɗin nan kafin al'umma su samu cikakken bayani akan abin da ya faru. Wani martani za ku maida wa jama'a musamman masu tunani ko hasashen cewa kuma majalisar nan ta yi kila ba a gan ku bane ko kuma ba a ba ku wasu kuɗaɗe bane shi yasa kuka bijiro da wannan aiki. ka san irin wannan <laughs> bayanai ko kuma zargi daga al'umma wannan bai karewa amma tuna musamman cikin mu 'yan majalisa akwai memba a wannan kwamiti din da ya kamata yana wakiltan 'yan majalisa doktor ne kwararren doktor ne ya kamata a ce shi ma yana cikin kwamitin nan so maganan cewa an gan mu wannan bai taso ba muna aikinmu ne inda kuma ba mu aikinmu ai da ba kai ga waɗannan abubuwan da suka bayyana ba alhaji abdullahi muhammad shine shugaban kwamitin kula da kayan abincin da kamfanoni masu zaman kansu suka kawo ma talakawan jihar niger tallafi saboda wannan matsala ta corona ya ce ba a kammala kawo kayan ba ne shi yasa har yanzu ba a raba wannan abinci ba ba za ku kuma yi ba wani wani abu baka bashi wani abun ba saboda haka sai kun jira komai ya cika sannan ka fara ba da shi a dokan su kenan Abun da ya sa mutane ke samun labarin cewa wasu state sun fara bayarwa shine wanda aka ba kwangilan ya kawo shinkafa Niger ba shi aka ba kwangilan ya kai shinkafa Kaduna ba eh me za ku ga wa jama'a game da wannan abu musamman bisa la'akari da kusan do an matsu yawa sai dai a yi hakuri alluran ga ta zo wanga kayan ga dole mu yi haƙuri don ba mu ne muka ɗauki kuɗin mu muka je muka saya ba gudunmawa ne kuma gudunmawa ne da tsari saboda haka mutane su yi haƙuri dole dole ne mu ma duk yadda muka kai ga matsuwa ga mu basu wannan kayan sai mun bi tsarin da wanda suka kawo tallafin ga suka gindaya mana ba za mu iya ƙetare doka ba saboda haka su yi haƙuri da zaran kayan ya cika ai yanzu me muke magana yanzu muna magana shinkafa buhu dubu talatin da bakwai da wani abu ne ya rage wanda mun kiyasta shi a bisa dokar ƙa'idan da suka nuna mana cewa mu muna expecting motoci na daukan kaya 88 yanzu mun riga mun karbi kaya motoci kusan 73 eh, saboda haka muna sa ran shinkafan da ya rage mota goma sha biyar za su kawo su wanda in har shinkafan ya haɗu a can wurinsa su labana ɗin ba zai ɗauki lokaci ba za su kawo mana shinkafa <laughs> kuma da sun kawo dama na shan sakatera ta ce da kayan ku ya haɗu ku kira ku informin din mu cewa ku sanar da mu cewa kayan ku ya haɗu mu sai mu sa ranar da za mu zo mu kaddamar da rabo saboda yanzu ba wanda zai lalace cikin kayan da ke eh to muna sa ran babu wanda za saboda wanda muke da tunanin ma zai iya yin wani abu sai mu kuma har yanzu dai bai yi komai ba. To shugaban kwamitin hana yaduwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ga abin da yake cewa akan yadda suka kashe waɗannan kuɗaɗe. To alhamdulillah kamar yadda ka sani uh, haka su 'yan majalisa sun so su samu cikakkun bayanai game da aikace-aikacen wannan kwamiti na covid-19 uh, kuma uh, idan ka tuna mun je mun zauna da su na 'yan majalisa ya kai kusan lokaci kusan hawa uku na biyu da na uku sun bukaci bayanai da takardu akan abubuwan da aka ba kwamiti na kuɗi da kuma me suka kashe kudin a kansu duka wayannan bayanan mai masu wanda ya shafi kamar bangare kamar guda biyar ko shida haka akwai maganan kayayyakin asibiti da aka sassaya da kuma magungunan da ake ba wanda su aka ajiye a inda ake tsare wanda su samu da wannan ciwo da sauransu da abinci. me za ko baya ga 'yan majalisar nan akwai mutane a ɗaiɗaiku daban-daban suna ta korafi akan yadda kuka ce kun kashe kuɗaɗen nan hatta ta wasu kafofin watsa labarai da aka ce an ba su wasu kuɗaɗe kuma sun ga kaman ba a ba su kuɗaɗen nan ba me za ka gaya wa mutane a'a mutane su je su yi bayani idan aka ce midiya ka ga mutane suna ɗaukan kawai a kudin da za ka kashe ne ga kan jaridu ko kuma ga gidan rediyo ko da talabijin amma ba abin ba haka bane a cikin wannan maganar midiya akwai faɗakarwa sensitization hmm. wanda yake akwai su 'yan kwamiti sun je har ƙauyuka da local government sauransu don su faɗakar da jama'a su wa sun buga posters sun buga abin da ake amfani da shi a hannu dinnan wanda ake kira flyers da sauransu hmm. duk wa'annan sun kunshi abubuwan da aka kashe wanda yake mutane suna ganin kama a'a abin da aka shiga gidan rediyo ne kawai a'a ba haka bane ƙorafe ƙorafe ba za su tsare ba idan mutum ba ya ga cikakken bayani ya gani boro ba mutane da yawa ba su tsammanin cewa ma a akwai abincin ba kila ana wani wurin ma an ci ba sai abincin ba asibitin ma da muke wurin da ake ake kokarin a yi inda za a gwajin jini domin wanda suka kamar cewa wani sun ce ai ƙarya ne ba yi ba A yanzu dai al'ummar jihar Niger musamman talakawa masu ƙaramin ƙarfi sun zuba idanu domin ganin ranar da za a raba wannan tallafi na kayan abincin da kamfanoni masu zaman kansu suka kawo da aka bayyana cewa magidanta da goma sha ɗaya ne za su amfana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ka gaida Mustapha Nasir Batsari. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waka. fahimci zance na arado Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya na gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Ubangida na ka ɗauki zance na Allah da ka eh, Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa. dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke tsumin rana sannan in kaucewa idan duna da ke bina in ban da sawaye na ga masu bikona an ɗauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan gona ya mai gidana da za ka duba zance na wala ya Allah na ka cikan muradina ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka yi hasashe na mun zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa ƙasa zuciya ta kwawa muna ta bautar ganga Tuma Dalla yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Wasanninmu na ranar yau zai soma da marar daɗi ne na rasuwar Alhaji Mahmudu Inji mai lakanin sunan Biribiri. Shi dai Biribiri shi ne ɗan wasar ƙasar Gambia mafi fice a kwallon kafa a tarihin wannan kasar a shekaru na 1960 inda ya buga kwallon kafa a kasar Senegal, Salewo, Ingila, danmark da Spain ko Spain. Amma ya kafa tarihi ne a FC ta kasar. Spain ko Spain inda ya zura ƙwallaye raga har ba misali. kuma tuni club din na FC na kasar Spain ko Spain ya hito da wani faifan bidiyo domin karrama tsohon dan wasan da ke kasancewa zakaran wasannin karni da ya gabata na kasar Gambia hukumomin kasar Gambia har yanzu dai ba su bayyana dalilan rasuwar biribiri ba cewa da Alhaji Mahmudu Inji wanda ya rasu tura na goma sha tara ga wannan wata na Yuli a birnin Dakar na kasar Senegal tsohon dan wasan tun shekaru na dubu 1960 har zuwa ƙarshen shekarun 1980 ya buga kwallon kaba a matsayin mai cin kwallaye a raga tuni dai masu tsaurin ra'ayi daga cikin magoya bayan club ɗin FC sevi na ƙasar Spain ko Spain inda ɗan wasan ya kafa tarihi sosai sun sakawa gungun su sunan Biris North domin karama tsohon tauraruwar kwallon kaba na ƙasar Gambia da club ɗin na FC sevi wanda ransa ya halinsa cewa da biribiri ko alhaji mamudu inji a ci gaba da damsa a teburin kwallon kafa na firimiya na kasar ingila mako na 37 a yau waterford na karbar bakuncin manchester city sai aston villa na karbar bakuncin arsenal inda za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar gobe laraba idan allah ya kai mu manchester united za ta buga da west ham sai liverpool zakaran bana za ta karbi bakuncin chelsea a kasar italiya ya ko a yau ana ca ana gogawa a mako na talatin da biyar na Serie A inda Atalanta da Bergam ke buga da Bologna sai Sassuolo da Milan AC yayin da za a ci gaba da waɗannan wasanni na mako na talatin da biyar na Serie A na ƙasar Italiya gobe Laraba. Parma za ta karbi bakuncin Napoli sai Inter Milan da Fiorentina yayin da Spal za ta buga da AS Roma sai Sampdoria da Jan za ta buga da Genoa Lecce ko ta Dabsa da Brescia Torino Benue ta buga da Elas Veron. Shi ko ɗan Najeriya nan Samuel Kalu da ke buga kulob ɗin ƙwallon ƙafa na Girondin de Bordeaux na ƙasar Faransa ba zai raki takwarorinsa na wannan ƙungiyar ta Bordeaux ba a tsibirin Il Evilen domin atisaye saboda yana ɗauke da cutar coronavirus ɗan wasan da ya daɗe a tarayyar Najeriya saboda rufe iyakoki da ƙasashen duniya suka yi sabili da cutar corona ya isa a Faransa a farkon farkon wannan watanni inda ya kamu da cutar coronavirus a ranar shida ga watan yuli sai dai saboda sirri na aikin likita club din bordeaux na kasar faransa bai bayyana sunansa a wannan lokacin ba yanzu haka dai dan wasan na killace ne a can bordeaux ta kasar faransa har zuwa lokacin murmurewarsa daga cutar coronavirus haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka da birnin kwanni a jamhuriyar nijar To masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Aisha ta Sule wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie levis Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kwana lafiya.